والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناسب التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجديد والإخلاص قال وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر أم بأمان تابا وانشان درسي يقباتا أمالا يا تبو تقباني مهمانشي na cewa zuciya wacce take kubutacciya alƙalbus salim ya siffanta mana ita da kuma abubuwan da take kunsa kafin ta zama zuciya ce salim wacce ita ce Allah maɗaukakin sarki ya yabi annabinsa Ibrahim salam da Allah yake cewa ibya rabbahu bi qalbin salim hakanan kuma ita ce zuciyar da duk wanda ya same ta ya sadu da Allah maɗaukakin sarki da ita to wannan shine wanda zai samu tsira da rabauta Allah yake cewa ah, illa man atallaha bi qalbin salim kuma da ya ce wannan lafiya ba za ta samu a zuciyar ba kuma ba za ta samu cika ba ta zama kubutacciya har sai ta kubuta daga wasu abubuwa guda biyar kuma waɗannan abubuwa wasu jigogi ne da ya kamata mu kula da su sosai na farko ya ce mai shirkin yunafiru tauhi ya zama ita wannan zuciya ba ta shirka wanda shirka kishiyan kaɗaita Allah kuma sanin kowa ne cewa shirka shi ne babban laifi da ya fi komai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki an tambayi masa Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyu dhanbi a'zam qala al-ishraku billah wana zunubi ne fi komai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki ce shi ne shirka da Allah kuma shi kadai ne laifin da idan mutum ya zamanto yana cikinsa har ya mutu bai bari ba ya sadu da Allah ta Allah bai ya ce masa Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika kenan shi kadai ne zunubin da Allah bai gafarta wa wanda ya mutu yana aikata shi Allah ya tsare da haka yace al-qalbu salim ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka ma'ana wanda shirkan nan kishiyan tauhidi ne wa bid'atin tukhalifu sunnah kuma zuciyar nan ta kubuta daga bid'a wanda bid'a kishiyar sunna ne bid'a shine mutum ya kirkiri wani abu da baya cikin addinin Allah ya shigar da shi cikin addinin Allah Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kashe ni da hani akan bid'a yace iyyakum wa muhdathatil umur فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yace ina muku kashe ni, wato da haifar da abu ko farar da abu ko abubuwan da ake farar da su ce domin duk abin da aka farar da shi bid'a ne sunan shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad da haka zuciya wacce take salim ita ce ta kubuta daga bid'o'i duk wani abin da yake bid'a ne bai cikin addini wannan zuciyar ba ta ta'amuli da shi wa shahwatin tukhaliqu al-amr kuma zuciya ce da ta kubuta daga shahwa shine wato eh, sha'awa na saban Allah wanda ya saba da umarnin Allah maɗaukacin sarki Allah ya umarni da a masa biyayya Allah ya hani a kan saba masa to qalbus salim ita ce mai bin wannan umarni na Allah mai nisantar hani da Allah maɗaukacin sarki ya yi. wa tuna tunaqibu dhikr kuma ita ce zuciyar da take takubuta daga rafkana wanda shi ne kishiyan ambatan Allah ya zama kishiya ce mai ambatan Allah ba mai rafkana ba ba mai mantuwa ba wa hawan yunaqibu tajrid wal islam kuma ta kubuta daga san zuciya wanda shine kishiyar biyayya da kuma tsarkake aiki ga Allah ce to waɗannan abubuwan guda biyar da shirka da bid'a da sha'awa ta saban Allah da rakana daga ambatan Allah da san zuciya ce waɗannan abubuwan guda biyar wa hadihin hamsatu hujubun anilla wasu wato shamakai ne da suke shiga tsakanin Allah da bawa mana duk wanda ya cuɗanya da su to ba shi ba Allah babu shi ba Allah ce wa tahta kulli wahidin minha ko tahta kulli wahidatin minha karkashin kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar ɗin akwai anwa'un kathira akwai bangarori rasta daban-daban shirka din ai tana da rasta da yawa kamar riya ai shirka ce ko kuma roƙon wani Allah ko neman ceton wani Allah ko rantsuwa da wani Allah duk wannan rasta ne na shirka da Allah haka nan bid'a tana nan reshe reshe akwai bidi'a da take ta kafirci ce akwai bidi'a wacce take ta fasikanci ce bid'a mataki mataki ne akwai bid'a da mutum zai aikata a ce bid'a ce mai kafirtarwa haka nan sha'awa sha'awa matakai matakai ne tana da rassa da yawa haka nan rakkana ma kuma da yace kowanne yana da rassa wanda ya kunshi wato abubuwan da ba su da iyaka yace walidhalika a dalilin haka ne ishtaddat hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'ala Allah an yahdiyahu siratal mustaqim shi yasa ya zama buƙatar bawa ta kai inda ta kai ta tsananta akan cewa lallai sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi ta farki wanda yake miƙaƙƙe a koda yaushe ya ce falaisa al'abdu ahwaja minhu ila hadihin da'awa cewa bawa ba abin da ya fi mushi bukata fiye da wannan addu'ar shine ihdinas siratal mustafi wannan addu'ar ba abin da yafi mabawa ita domin duwanda Allah ya shiryar da shi babu wata bata kuma tare da shi to shi yasa abu ne da bawa yake tsananin bukatar sa walaysa shay'un anfa'a lahu ya yace kuma babu wani abin da yafi amfanin bawa fiye da wannan addu'ar domin fa inna siratal mustafi shi tafarkin nan wanda yake miƙaƙe na Allah domin shi ne tafarkin Allah Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u shine as-siratal mustaqim tafarkin Allah domin shi wannan tafarkin mai kake ya kunshi uluman wasu ilimin muka wa iradatin da wasu abin da Allah yake nufi da bayinsa wa a'malan da wasu ayyuka wa turukan da wasu abubuwa na hani zahiratan wa batinatan wanda suka aka sani na fili da wanda ba a sani ba wanda ta tajri alaihi kulla waqti kowane lokaci suna kan wannan tafarkin ne duk wanda ya hau a siratal mustaqim ba da sai ya bi umarnin Allah sai ya nisanci hanin Allah madaukakin sarki kuma sai ya bi hanyar da zai san waye Allah dan ya bauta masa zaka shi tariqil mustaqim yana da waɗannan abubuwa yace fa tafasilus siratal mustaqim kad ya'lamuha al-'abdu wa kad la ya'lamuha in an ce za a tsaya abu diddigin siratun mustafi abin da ya kunsa ta iya yiwuwa bawa ya san su ta iya yiwuwa kuma wasu bai san su ba wa ya kunu ma aksara min ma ya adamu kuma ta yiwu abin da bawa bai sani ba a siratun mustafi shi ya fi yawa fiye da abin da ya sani domin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na littafi da abin da ya sanya ma bayinsa na shari'a ba wanda ya tsaya ya ce yau ya dangane su gaba daya shi yasa duk sanin mutum eh, sai dai ya san iyaka abin da zai iya sani qala wa ma kadi ya yaqdiru alaihi wa qad diru yaqdiru Abin abinda kuma bawa ya sani na siratul mustaqim din nan ta iya yiwa yana da iko a kansa na aikatawa ko kuma bai da iko wa huwa min as-siratil mustaqim kuma duk da haka koda baka da iko aikata shi dai bai bai fita as-siratil mustaqim ba wa in ajaza an koda ka gaza yin sa wa ma yaqdiru alayhi abinda kuma kake da iko akan sa din a cikin siratul mustaqim turidu turiduhu nafsuhu yu zuciyar bawa tana son wannan abin wa kan la ta yu kuma zuciyar bawa ba ta san shi me yasa ba ta so kasalan saboda kasala wa tahawuna da sakaci aw da qiyami mani'in wa ghairi zalika ko koma wani dalilin da yasa zuciyar ba ta san haka wa ma turidu abinda zuciyar take so kuma kad yaf'alu ta yi ba wa aikata wa Allah ya fa'alu ta yi kuma ba zai aikata ba yace wa ma yaf'alu duk abinda ko ba wa zai aikata din kad yaqumu fihi bi shurutil ikhlas zai iya cika sharuɗan tsarkakewa a cikin wannan wa la ya kunta iya yiwa kuma bai zo da sharaɗi na ikhlasi ba wa ya komo fihi bi shuruɗin ikhlas abinda kuma bawa zai yi din ya yi ikhlasi a ciki ya tsarkake zuciyarsa ya yi domin allah kad ya komo fihi bi kamalin muta wa a layakun ta iya yiwuwa ya yi shi yadda shari'a ta tanadar yadda suna manzo Allah sallallahu alaihi ta zo da shi ta iya yiwuwa kuma ya yi aikin da ikhlasi amma ba bisa sunna ba akwai waɗanda suke aiki aiki ne da suke da ikhlasi amma kuma ya saba ma sunna in ka kalle shi kaga abin da yake nau'in da yake aiki da yake na ibada na neman kusanci da Allah ka ga tsantsa domin Allah yake yin shi amma shari'a ba ta zo da shi ba kaga wannan ba zai karɓu ba tunda duk ikhlasin ka in dai abin ba shi ba cikin shari'a ya zama kai ka kirkiran makanka duk ikhlasin ka shi yasa da mutane za su daura wa kansu a ce a samu wasu mutane su zaɓi kansu su tsare kansu su ce duk bayan sallar asuba sun daura wa kansu za su dinga karanta wata sura ta alkur'ani so kaza sun dauki wannan ibada ne sun daura wa kansu duk da yake za su yi haka ne da zuciya ɗaya ba don a yabe su ba ba don su nuna ma mutane ba su dai sun yi don san Allah ne to ba su da dada a ciki saboda mai saboda shari'a ba ta zo da shi haka ba shari'a ba ta ce ayi ba baya cikin sunna dan baya cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka to kaga mutum zai iya yin ikhlasi a cikin aikinsa amma kuma aikin ya saba da sunna kuma mutum zai iya yin aiki wanda sunna ta zo da shi aiki ne wanda yake mai kyau kuma ya yi shi akan koyi da sunna amma kuma ba ikhlasi da yi dan Allah kaga shi ma bai da daɗi. shi yasa duk abin da mutum zai in dai aiki ne na ibada na neman kusanci da Allah to dole sai ya zama yayi shi domin Allah kuma yayi yi shi akan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-ikhlas wal mutaba kuma duka sharuɗan nan malamai sun tsakuro su daga cikin littafin Allah Allah ya ce wama umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hakanan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu ad-din wa umirtu an akuna minal al-muslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim qul illaha a'budu mukhlisan lahu ad-din wana ikhlasi kina hakanan allah yace qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni li hatta da gaske kuna kaunar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya to ka ga musu fattabi'uni ku bi ni ma'ana ku bi abin da nazo da shi wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana taraktu fikum ala amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima abada kitabullahi wa sunnati to duk abin da za ka yi sunan shi ibada shari'a ne sai ya samu waɗannan abubuwan guda biyu a cikinsa sai ka yi ka tsarkake sai kuma ka yi shi yadda shari'a ta ce in aka samu gaba ɗaya ta faɗi a ciki ko ba ikhlasi ko babu a ta wannan aikin babu shi ba malai yace wa ma yaqumu fiye bil mutaba abinda kuma bawa zai yi din ya yi yayi yi yayi mutaba'a kad yathbutu alayhi wa kad yusrafu qalbuhu an ta iya yiwa ya dore akan wannan abin ta iya kuma wani lokacin ya rabu da abu ma da yace wa hadha kulluhu waqi'un sarin fil qalbi fa mustaqillin wa mustakbir wannan abu ne wanda yana nan cikin bayin Allah wani kaga yayi kadan wani yayi da yawa walaysa fi iba'il abdi alhidayatu ila zalika baya cikin dabi'ar bawa ya shiryar da kanshi zuwa ga wani amma da yana magana akan as-siratul mustaqim ma'ana mutum ya isa ya daura kanshi a tafarki na daidai yana da wannan ikon bayi da shi shi ya sa ya zama dole ne bawa yana buƙatar sai ya roƙi Allah shari'a din dole bawa sai ya roƙi Allah maɗaukacin zargin shari'a domin shari'a hannun Allah take ba hannun bawa ba duk yanda kai ƙoƙari ka shirya da kanka Allah bai zo ka za ka shirya ba da haka shari'a a hannun Allah take shi yasa Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lokacin da bakwansa Abu Talib zai rasu ya zo wajen sa ya tsaya a kansa ta kiransa zuwa ga musulunci da imani cewa ga abin da zai kubutar da shi ga hanya ta kwarai ko ma da ba zai yi wani aiki na ibada ba ya furta kalma ɗaya kawai ya ce ashadu an la illallah annaka rasulullah a ƙarshe dai wasu suka rinjaye shi da zuga shi da tunkuɗe shi har ya mutu akan ba a kan wannan kalmar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci bai ji daɗi ba saboda shi Abu Talib ya nuna masa kauna fiye da kowa ya tsare shi ya kare shi ya ya hana duk wanda zai cutar da shi ya cutar da shi kuma ma tun kafin nan ma gabanin nan shine wanda ya dauki ya dauki kulawa da shi har ya girma inda shi ne ya daɗe a hannunsa tun yana ɗan shekara takwas har lokacin da allah ya aiko shi yana wajen abu tsari har ya yi duk yana hannun abu tsari to kaga sun kuma ya nuna masa ƙauna da kariya to amma kuma shiriyar da shi yake so da shi allah bai so ba sai allah ya ce mashi za ta tahdi man za a haya yahdi man sha? ai kai baka shiryar da wanda ka so ka daura mishi shari'a ta dacewa ya ga wannan abin daidai ne shi Allah yake so ya bi baka da wannan a wannan yana hannun Allah ne walakin Allah yahdi man yasha Allah shine mai shiryar da wanda ya so don haka shari'a ba a hannun bawa ba kai zaka ce ni zan shirya da wani sai na shirya da shi bala sai dai ka karantar da shi sai dai ka nunar da shi ka kwabe shi ka nuna mishi abu kaza ba mai kyau ba ne ka ja hankalinsa wannan ka kana da ikon wannan amma ka ce kai sai ka ɗaura shi ya yi kafarki na daidai to wannan sai Allah to shi yasa bawa yake buƙatar sai ya dinga roƙon Allah madaukakin sarki wannan shiriyar shi yasa Allah ya shar'anta mana yin sallah guda biyar cikin kowace raka'a kuma a cikin sallolin nan guda biyar masu raka'o'i goma sha bakwai sai ka roƙi Allah shiriyar na kowace raka'a kenan a kowane ini bawa yana roƙon Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici wanda ya takaita kan tsalloli na farilla sau goma sha masu yawan ta na fulfuli kuma su kiyaye na fulfuli wanda sun kai kusan 23 ah, na fulfuli na ini da dare guda 23 ne gane ko to su kuma suna roƙon Allah madaukakin sarki shari'a na haso 40 ke to ka ce ko mutum ne ya zo ya tsaya a gaban ka ya roƙe ka so 40 ai zaka samu da ba ko yayi ta roƙon ka har so 40 da Allah zaka taimaka da Allah zaka taimaka ko ba ku gani ka ga mishi magana za ka tausaya masa to bazanta kuma mahalicci wanda ba a misali da shi ka roƙi Allah so 40 shari'a ya zabe shari'a da kai to mafi yawancin mu muna yi sau sha bakwai ne tunda na fulfulin ba kiyaye su ake yi ba haka gwargwadon roƙonka da shirya a wajen Allah gwargwadon abin da Allah zai baka na shirya balwa wa mata wukila ibadi ibahu bai bainahu wa na zalika wani yake kai inda za a wakilta za a jinginta shirya din a hannun bawa to bai ta ba bai sai shirya da kan ba وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم wannan shine wato kautarwa da Allah ya kautar da zukatan munafikai saboda zunubinsu da suke aikatawa fa'adahum ila qibaihim sai Allah ya maida su zuwa ga dabi'unsu su je su shirya da kansu wa ma khuliqat alayhi nufusuhum min al-jahli wal-zulmi da abinda aka ɗabi'antar da zukatansu na jahilci da kuma zalunci ya ce wa rabu tabaraka wa ta'ala shi kuwa mahalicinmu wanda sunan shi yake cike da tarin albarka kuma ya ɗaukaka ala siratin mustaqim ai shi mahalicinmu shi ne wanda ya halicci tafarki ne mai shi mahalicinmu wannan shi ne tafarkinsa fi ka ƙaba'ihi wa ƙadari cikin abin da Allah ya hukunta da abin da Allah ya kaddara zai auku wannan tariq ne mustaqim wa nahyihi wa amrihi in umarni ne Allah ya yi umarni ne ala siratul mustaqim in hani ne ya yi hani ne ala siratul mustaqim dan haka fa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah shi yake shiryar da wanda ya so ya zuwa tafarki madaidaici shi yasa zaka iya samun uba Allah ya azanta shi da 'ya'ya ya yi iyaka ƙoƙarin wajen tarbiyyar 'ya'yan nan duk abin da ake bukata na tarbiyya su ya musu amma su ya samu ɗaya ko biyu sun fita a cikin wannan tarbiyyar ta saboda bai sai shiga yadda su ba Ya yasa sai mutum yana yana roƙon Allah duk wani ƙarfi da za ka samu tarbiyya a gidanta idan baka haɗa da addu'a ba ba zai tafi ba don baka isa ba dole sai ka haɗa kan babban Allah ga annabawan Allah su suka fi kowa tarbiyya ne su suka fi kowa cika kuma da kamala da ɗabi'u amma suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata musu bayansu annabi zakariya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba annabin Allah ya ce Allah kaman zuriya tsarkakakkiya innaka sami'ud du'a kuma suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya cikin matayenmu da zuriyarmu waɗanda mu za su yi sanyi da ganin su ma'ana kalma ce da ake amfani da ita wajen nuna nutsuwa da kanciyar hankali amma mutum ya ce a'a shi labarin shi ne na yamma ya ce tarbiya baya bukatar sai wani ya sa mishi hannu sai ya roƙi Allah ka fata lokacinsa dan ne a hannun Allah take ba a hannun mutum ba kuma Allah yana shiryar da wanda ya zo ne bi fadli kyauta ta Allah madaukakin zarti da zaɓin ba tilasta Allah ake ba wa ja'alahu hidayata haythu tasluhu kuma Allah yana ajiye shiriya ne inda ta fi cancanta to wanda Allah ya fatar da shi kuma bai bai datar da shi zuwa ga tafarki madaidaici ba sai a ce duka bayan Allah ne Allah bai kyautata masa bala Allah yana yin haka ne bi adlihi da adalci domin hukuncin da Allah yake yi da abubuwan da yake zartarwa ba dole ka san abin da suka kunsa ɗari bisa ɗari ba ba dole ba yanzu kistar da Allah ya bamu labari na annabi Musa da Khidir lokacin da suke tafiya da ya kama karamin yaro wanda bai wuce shekara hudu ba zuwa biyar yana wasa a cikin yara ya kashe shi Allah ne ce ya kai sai a ce kashe wannan yaron da aka yi zalunci ne yanzu da a cikinmu ne cikin mutane zai wata ya kama wani yaro ya kashe shi ai ba za a shi ko kama wancan allah ne ya ce ya haka don ya ce wa ma fa alto wa ana ne duk abin da na yi ba da na yi ba umarni ne allah ya to amma allah maɗaukakin sarki yana da hikimarsa a kan ai Allah ya bayyana cewa ammal gulam fa kana abawahu mu'minai shi yaron nan iyayensa mu'minai Allah ce fa khashina an yulhika huma tughyanan wa kufr Allah ya san abin da zai kasance na al'amarin sa in ya girma cewa zai kai ga sai ya halakar da iyayen nan ya ya fitar da su akan addini balma zai wuce iyaka ƙarshe zai kashe su da halakar da su zai sa su koma kafirai to kaga wannan Allah ya san me zai aikata tun da halittarsa to sai ana Allah madaukakin zanci tun farko ma yasa bai kai gaban da zai wata to Allah ya san me yasa ya sanya wannan yaron a haka to kaga wannan ba za a yi zalunci bane adalci ne na Allah Tun da su iyayen a matsayin na iyaye su yi tarbiyyar yaro su ba da lokacinsu ga tattaro shi da tada shi da kudawa da shi kuma ya musu wannan mummunan sakamako to sai Allah ya ji kansu da wannan sai ya hana abin da zai zo ya aikata musu mummuna ga adalci ne na Allah adalci ne na Allah wanda ya kyautata ma ai ba abin da yake bukata wajen ka na sakamako in za kyautata ba hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ai iyayen sun kyautata ma da har suka aibe shi suka tsaya suka kula da shi suka yi tarbiyya ko suka yi rainansa har ya kai inda ya kai to kuma ya girma ya zo ya halakar da su ya kafurtar da su to a cikin sanin Allah Allah ya san haka je za ya gaje shi Allah yake fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma khayran minhu zakata wa aqraba Allah ce muna so ne wato mu musanya musu da wanda yafi wannan dan da suke gani alkhairi wa aqraba rukuma kuma wanda zai fi tausaya musu shi in ya girma ba zai tausaya musu kuma in ya girma har ya rike su ba da alkhairi a gare su kashe su zai bayan ya kamuntar da su sun kafin din kuma ya kashe su to ga ina alkhairi a cikin wannan to kaga wannan batacce ne to Allah madaukakin sarki kuma yana kawar da wanda ya so daga tabarkin shi mai kake bi azlihi domin adalcinsa wa hikmatihi da kuma hikimarsa Allah sai ya san me sai wannan li adami salahiyyatil mahall saboda wato wajen ba zai kyautu ya dauki wannan ba wa zalika mujibu siratihi mustaqim alladhi huwa alayhi wannan shine abin da tafarkin Allah mai kake ya kunta kenan akwai wanda ma Allah ba zai so ya hau kan siratal mustaqim din ba saboda bai dace da shi ba a irin ɗabi'unsa bai dace da siratun mustaqim ba da haka sai Allah ya batar da shi fa huwa ala siratin mustaqim Allah madaukakin sarki kan tafarkin da ya daura mu a kai kuma tafarkin da yake nashi ne sai a ce Allah a kan wannan tafarkin nashi shi daidai ne komai nasa wa nasaba li ibadihi min amrihi siratan mustaqiman kuma Allah ya rata ya tsara wa bayansa ya daura musu wani tafarki cikin umarninsa na wato wannan hanyar wacce take miƙaƙiya wanda da ahun jami'an ilaihi Allah ya yi kira ga dukkan su gaba ɗaya ne Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan umarni ne na Allah cewa wannan shi ne tafarki na wanda yake na daidai mai kakke fattabi'uhu ku bi shi wannan umarni ne daga Allah kuma ya yi umarnin ne nan ya kafa ma bayansa hujja shine hujjata minhu wa adla saboda hujja da kuma adalci na Allah wa hada man sha'a minhum ila sulukihi ni'matan minhu wa fadla kuma Allah ya shiryar da wanda ya hau kan wannan tafarki ne da da nufinsa ba don komai ba sai don ni'ima da kuma kyauta yanzu misali idan aka ce akwai ɗalibai a makaranta kuma duk ɗan makaranta ɗaya ne sai shugaban makarantar a karan kansa ya ga cewa ɗalibi wane da wane ya cancanci ya musu wata kyauta sai ya musu kyauta ne ma sauran ɗaliban ba za a ce ya zalunce su in an tambaye shi za a ji me yayi zai ce wallahi kauna ce kawai tsakanina da su kuma abin da yake cikin zuciya na kauna ba kai saka raba shi biyu ba ko mutum zai iya raba shi ai ba a yasa a ce duk ɗaliban makarantar nan sai ya kaunace su iri ɗaya ba ko to Allah misali shi ya fi na bayinsa haka kaunar Allah da wasu daga cikin bayinsa da ni'imar da ta isa zai musu wani sai daura su sai daura su kan wani to kaga kenan Allah in ya so yana aikata abin da ya gada ba in shiryarwa ne shiryar da wanda ya so saboda ni'ima yanzu alal misali eh, wannan al'ummar tamu al'umma mai albarka al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai a tsarin yanda Allah ya jera ai ita ce karshen al'umma ko ita ce al'umma karshe ba wata al'umma ba wannan al'umma ba wani annabin da zai zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da za a aiko shi ga wata al'umma wannan al'umma ita ce karshe daga ita sai alkiyama akwai kuma al'ummomin farko wanda Allah ya ba su littafi da annabawa kamar banu Isra'ila to amma Allah ya hukunta cewa ita wannan al'ummar ta karshen sai Allah ya so ta fiye da ta farko Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne zaɓaɓɓun al'umma da Allah ya fitar fiye da mutane ga ta dai ita ce ƙarshe amma ita take yanzu ko a cikin gida za ka samu a aifi 'ya'ya da yawa wani ba a ma auri uwar shi a gidan ba ba a ma auri uwar shi a gidan ba ba a ma yi tunanin aurenta ba sai manyan sun kai manya sun yi kwari su ne komai uban ya daura su kan komai daga baya ya zo ya auro wata ta zo ta aiki ta ya zo ya dara waɗannan yana faruwa ko ba wannan shiri ne na Allah tsari ne na Allah to haka ne wannan al'ummar da al'ummomin da suka gabace ta Ba shi ne ta zo ƙarshe amma Allah ya fifita ta shi ne Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhirun al-awwalun mu ne ƙarshe mu ne farko ai yau qiyamah ranar tashin alkiyama sai an fara gabatar da al'ummar nan kafin a ma kowace al'umma ne wannan zaɓi ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da wannan misali yake cewa yahudawa da nasara za su zo su yi jayayya ranar tashin alkiyama har sai Allah madaukakin sarki ka aiko mana manzanni ka saukar mana da littattafai kuma ka gabatar da mu akan wata al'umma ta yaya za a yi ka fifita su a kanku Allah madaukakin sarki zai ba su amsa cewa idan da mutum ne zai dauki ma'aikata su mushi aiki misali za a mushi ginin gida sai ya yi ciniki da su ya ce to ma'aikatan farko misali za a zuba dakin a gidan sai ce ma'aikatan farko da za su zo su zuba dakin za su yi aiki kamar daga karfe takwas zuwa karfe biyu ya yi jinga da su suka yadda a kan wannan jingar misali a ce ya yi alkawarin zai biya su dubu hamsin daga karfe takwas zuwa karfe biyu na rana suka yadda a haka suka gama aikin kuma ya ɗauki dubu hamsin din ya ba su sai kuma waɗanda za su zo su ba ginin ruwa daga karfe biyu misali zuwa karfe biyar bayan ya sallama waɗancan ba sai ku ruwa kawai yake so ku baki da suka gama aikin su yi jinga da su sai ce to zan ba ku dubu saba'in ya fi kudin masu zuba ke kuma suka yadda akan haka yi jinga da su yanzu waɗancan za su dawo suke su ba ke da ba an zalunce su zaɓin su ne a haka yi jinga da su kuma suka yadda suka ce za su ko ai zaɓin shi ne in ya ga dama ya sa kuɗin zuba ke ya yi ƙasa da kuɗin zuba ko ya sama da shi amma shi da kanshi ya ga cewa ya zaɓi zubin kuɗin zuba ruwa ta iya wa wannan da ya gansu sai ya ga ƙila ya fi tausayin su ko kuma yanayin aikin da suke yi ya fi mishi daɗi fiye da na waɗancan da haka dan ya musu ƙari ya yi zalunci bai yi ba to na ƙarshen da suka zo kuma waɗanda za su ɗan kwakwashe don ji da abin nan da sauransu suka zo suka kwashe sai ce to su kuma ya ba su kyautar dubu ɗari kana ganin na farkon na za su zo su ce su ba su yarda ba a canja duk aiki ne ai kuma kowa aikin da aka ɗauke shi shi ya yi to haka maza da sallallahu da wasallam ya ce al'umman nan haka su aikin su ya fi namu yawa mu aikin mu kaɗan ne amma ladan mu ya fi namu yawa wannan zaɓi ne na Allah shi ya za mutum ya gode ma Allah ya samu kai shi cikin wannan al'umma A gode ma Allah ba karamar ni'ima ba ce na ce da kan manna Allahu ala mu'mini Allah ya yi ni'ima ga mu'mine da ya aiko musu da manzo a cikin su in ba aka bihi rasulan min anfusi amma da yawa daga cikin waɗanda suke wannan al'ummar ba su san haka ba ba su san matsayin su ba suna suna suna kaskantar da kansu suna wulakantar da kansu alhalin kuma sun ɗaukar. to ya ce wannan ba komai ba ne falala ce ta Allah kyauta ce ta Allah ya ce wa lam yukhrij bi hadha al-adli wa hadha al-fadl an siratihi al-mustaqim alladhi huwa alayhi kuma wannan adalcin da Allah ya yi da kuma falala kyauta da ya ma waɗancan ya shiryar da su da adalcin da ya bai shiryar da waɗannan ba bai hana cewa tafarkin Allah ba mai kanje ba ne wannan tafarki ne mai kanje ya ce fa idza kana yawma liqa'ihi idan ranar da za a sadu da Allah madaukakin sarki na nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yusiluhum ila jannati zai sake kafa musu wani tafarki mai kakke ranar tashin kiyama wanda idan suka hau wannan tafarki shine a sirat da ake zuwa salati zai kai su zuwa gidan aljanna idan siratul mustaqim yana nan a duniya yana na a lahira a duniya ne abin da za ka yi ma Allah na biyayya a lahira kuma wannan abin da ka yi sakamakon shi ne za a ba ka sai ka hau ai asirani lokacin da za ka zo ka hau ko lokacin da kowa zai hau gwargwadon aikinka gwargwadon hanyar da zai haska ba gwargwadon karancin wahalarka haka ne ko mutane ne aka ce za a yi tseren mota misali aka ce kowa ya ce a haɗo motar shi akwai wani babban fili an sa za a yi tsere da motoci shi wannan da ya je sai ya zama mota sabuwa kar ya gyara sai ya tabbatar komai na ta daidai sai wancan da ya je sai dauko mota fiya biyu belgium ba ta kai ta kamfani sabuwa ya zo ya ce shi da ita zai wannan zuba wancan kuma sai ya je wajen masu samu ya samu wata mota aka dan mata kwaskwari ba ya zo da ita ya ce shi da ita zai ba kuwa shi zaɓa abin da zai yi ba da shi ba sai aka ce a tsira kana ganin wacce ce za ta fi tafiya to gwargwadon aikin ka gwargwadon tafiya karanta shi a jama'a ka ɗauko aiki gaggariya mai kyau iyaka yadda za ka yi tafiya a tsira kuma idan aka ce za a yi tafiya in cikin dare ne wacce ce fitilar da za ta fahimci sabuwar ko waccan tsohuwar sabuwar za tafiya fiye to aka gwargwadon aikin ka gwargwadon hasken da akan wannan tsira ne ka yi aiki mai kyau ka inganta shi ka yi shi yadda allah yake so to ranar da zai ma amfani ranar amma aikin da allah ya ce ka yi sai ka ƙin shi da kyau sallah ba ka zuwa sai an shiga raka a ƙarshe haka da ko wani ma ba raka a ƙarshe ba sai ma an gama yin sallah sannan ya zo ya dungura a shi shi dai kana ce bai yi ba haka ba zai daidai da wanda ya cikin jami'i ba ba zai daidai da wanda yana masallacin aka kira sallah ba yanda za bisa. wani ma sai ya tara su sun kai biyar sai bayan sallar isha zai jera su a gurguje to kaga ba zai daidai da wanda ya kowace akan lokacin ta ba to haka ne gwargwadon aikin ka gwargwadon yadda za ka samu wannan siratun mustaqim ranar tashi a kiyama da saukin tafiyar ka a kanta? yanzu in aka dauke ka a sabuwar mota daga nan zuwa kano abu ta hanyar samu na ne za ka dinga tambaya yaushe aka wuce samu ka don ba ka jin gaskiya amma ka ɗauko ka wata mota da faɗiya duk inda aka shiga rami sai ka ji kamar za ku ɓalle a mota ko ko ina a jikinta sai ya jinjiga wani wajen ma sai ta mutu to haka ne idan baka yi aiki mai kyau ba a tsirani can kana tafiya a jawo ka ta nan ka yi kamar za ka kifa wuta ta nan wutar ta ƙono ta ta nan ka sha da ƙyar wata haka za su dungura ta to shi ne yake cewa siratul Mustafi ranar tashin alkiyama za a daura a akai shi zai kai su zuwa ga aljanna summa sarafa anhu man sarafa an fi duniya. to wannan hanyar sai Allah ya kawar da wanda ya kawar tun daga duniya wani tun daga duniya ya bar siratul mustaqim ya bar hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah wa a aqama alaihi man aqamahu alaihi fi duniya? Allah ya tsayar da wanda ya tsayar da shi a nan duniya wa ja'ala nural mu'minina bihi wa bi rasulihi وما جاء به الذي كان على قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجنة sai Allah madaukakin sarki ya sanya hasken muminai waɗanda suka ba da gaskiya da shi suka ba da gaskiya da annabinsa da abin annabinsa ya zo da shi sai Allah ya sanya musu wannan hasken yana zuciyarsu kuma a ranar tashin alkiyama wato zai bayyana zai fito daga zuciyarsu ya bayyana sai ya zama yana haska musu gaba da bayansu a cikin duhu wannan sirabi ne shi allah ya ce yau matara al-mu'mini na wal-mu'minati ya tsanuru hun bai na ainihi mafi aimani bushira kuma yau majannatin tajiri min tahti al-anharu khalidi na biya abada zalika al-fawzul azim yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naktabis min nuri a ranar da munafukai maza da mata za su ga muminai a cikin wannan haske sai su ce da Allah ku jira mu ku jira mu mu dan dinga bin eh, kafar hasken ku sai a ce musu irji'u wara'akum ku koma duniya faltamisu nura anan ake da kuma ba za a iya koma ce ku koma ku haske a duniya to za su ishi muminai din da kuka da korafi da tambaya da roƙo har Allah matsaukakin sarki ya yi fushi sai ya sa wata katanga tsakanin su da muminai dan kar su fitine su shine fa duriba bainahum bi surin lahu babun hufi da rahma wa ki min qibalihi al'adab sai a sa musu wata katanga na shamaki gefen muminai din sanyi ne da ni'ima kafin mu ke gefen su kuma wancan zafi ne da azaba sai su dinga kiran su ta bayan katanga yunaduna alam a ma'akum ba muna tare da kowa a duniya ya za ku mana haka Ƙalu sai su ce bada muna tare da ku walakin an kusa kun amma kun cutar da kawuna wata rabbastu kuma kuka yi jinkiri kuka bin abin da mu muke yi wartabtum kuka rudu da rayuwar duniya kuna gani ita ce komai wartabtum wa gharrakum al-amani kuma buri ya rude ku hatta jaa amrun lahi har al'amarin Allah ya zo mutuwa ta same ku wa gharrakum billahi al shi shedan ya rude ku ya fitar da ku ya kawar da ku fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafar? da haka yau ba abin da za a karba a gare ku na ku fansar da kanku ba abinda zai gudana ba tsakanin mu'minai da kafirai kenan to ba gano mutum ya yi kokari ya tattara haskensa tun a nan duniya ba don ba wani wanda zai zama wani haske a ranar kuwa da kan shi to yana da kyau mu nemi hasken mutum daga nan duniya tun daga nan duniya ke neman haske yanzu mutumin da ya zai fili a azurba ko a tinda ko a dinariya ya ajiye shi kuma yana gidan haya a inda yake kuma an matsa mishi gidan ma kuma bai ishe shi ba daki ɗaya da rabi ne bayan gida abin nan ake dakon shi ake yi da asuba sai an yi layi kafin ya yi wanka kuma shi ga gidan shi can kana ganin wannan yana kasuwa yin wasu ne zai zai ta kokari ya ga ya tattara mene inda zai je ya gina wancan ko to haka ya kamata ne a duniya gidan nan gidan masuwa ne duniya gidan banki ne ba gidan zama bane yanda kaga gidan haya haka duniya take duniyar na gidan haya ne kowa zai tashi ba wani wanda zai zama a ciki da haka kullum kama ana ba ka motsi ne kullum da ake baka a duniya ga kuma inda gidanka na asali can yake to kaga ba za ka bar gidan asalin ka ya lalace ka tsaya kana gyaran gidan haya to sai ka yi gyaran gidanka kuma in ka tashi gyara shi za ka kawata shi ne ko dan ka fashe fushinka ya wannan gidan haya sun shi ne bari na koma gidana ko wani kaga ya ce shi bar ma ya yi rufi ko da rufin ma ya koma ya rufe gidan haya wani ya ce a'a sai ya yi fenti wani ya ce sai ya kawo dashi wani ya ce sai ya yi kaza to haka ne ku kwatankwacin mu da rayuwar duniya wa hajjila alaihim nurahum kuma Allah ya yana kiyaye musu wannan hasken nasu Allah zai tsare musu hasken hatta qafahu har sai sun yanke wannan gadar sun ketara ta kama hajiza alaihim al-iman bihi hatta laqu kamar yadda Allah ya tsare musu imani har su sadu da shi wa atfa anura almunafiqina ahwaja ma kanu alayhi hasken munafikan kuma sai Allah ya dishe musu shi lokacin da suke bukatar sa ce yanzu ta yi tafiya ne sai da ka zo daidai kabar fedari ka doshi jingin kuma lokacin magariba ta fara yi ko ka ce ma daidai bayan sanda isha dare ya yi motoci kafa ta fara kwancewa sai mutu da mota ka ta kwanci ya za ka yi ai zai a tsaya can ko kuma ka dinga jira duk wanda ya zo ya zanta dan haske ya wuce ka dan bi shi a hankali in yama ne za ka sake tsayawa to haka muna munafukai za su zama to a ranar firajira ta shi a to kaga munafurci bai yi ba kafirci ma bai yi ba to Allah zai dauke musu hakkin su kama atfa abu min yin fi duniya kamar yadda Allah ya dauke hasken imanin a zuciyarsa a duniya wa aqama a'mal al-usati bi jambatay sirati kaladiba wa hasakan tahtafuhum kuma a gefen sirati din akwai wasu abubuwa kaman karkuna da wasu abubuwa kaman kogiyoyi ayyukan su ne mumini da yayi aiki mai kyau aikin ya zama hasken shi shi zai samu shani ya wuce su kuma waɗancan da ba su da haske ɗin ayyukansu sai ya zama musu kamar tarko suna tafiya aikin na jawo su wancan kuma yana tafiya aikin na tun kuɗa shi mumini yana tafiya aikin na tun kuɗa shi gaba wannan kuma yana tafiya aikin na jan shi don bai yi aiki mai kyau ba yana cewa ba za ka tafi gaban ni ba dole ya tsaya ya tsare wannan aikin don haka za su dinga fuskarsa a duniya kama khafafatu fi dunya an istiqamati alayhi kamar yanda ayyukansa a duniya suke kankaucewa an ce ai aikin Allah kauce su wazi to haka na ranar tashi alkiyama aikin zai dinga fuzgo su waje waja'ala quwwata sayrihim wa sur'atihim alayhi ala qadri quwwati sayrihim wa sur'atihim ilayhi fi dunya Allah ya sanya gwargwadon ƙarfinka gwargwadon saurinka cikin masa biyayya da amsa kiransa a duniya gwargwadon saurinka ranar tashin alkiyama da haka da mai kiran sallah ya kira sallah kiran sallah farko wani ya tashi ke haka ne ko wani tun lokacin ma zai shiga masallaci wani kuwa lokacin da mai kiran sallah kiran sallah ya kira sallah farko in karfe uku da rabi ne in hudu ne a lokacin zai sake ja lokacin zai sake ja idan zai ce sanyi ya zan fara sanyi lokacin zai sake tattakewa amma yana da alam ya buga ya tashi ya buge alam din ya juya shi sanda za a kira sallah na biyu zai ce ai liman din baya shiga sallah da wuri sai mace ba. lokacin da zai ji ana kiran ikama lokacin zai tashi ya fara neman ruwan Allah sai ai zan roke shi a raka a cikin haka zai yi tanawa har lokacin da za a gidan da sallah wani za ka samu bai fita Sallah ba ce ai ba laifin kai a gida ma ba komai to haka zai dinga tafiya da jinkiri da jinkiri akan salati ran tashi alkiyama kaga ba zai daidai da wanda ya zo masallaci tun farko ba wanda ya zo tun farko din nan in awa ɗaya yana jira a kira sallah to yana da dadan wannan awa ɗayan ana rubuta in ya shiga sallar ana rubuta masa dada in ya zauna bayan an idar da sallah din kafin ya bar inda yake yana cikin dadan sallah ana rubuta masa ya za ka haɗa shi da wanda bai fito ba haka za ta haɗu ba saboda haka ana neman haske ne tun a nan duniya wanda yake ya nemi hasken kuma ya yi kokari ya ga ya tattara hasken nashi ya tsare shi domin baka tsare shi ba yana iya kauce kaucewa da yaya za ka tsare shi ka tsare shi da biyayya ga Allah da kyawawan ayyuka to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka mana bukatun mu kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani na roƙon Allah sarki ya yaye mana musibu da fitintunu na roƙo Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.